إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم لهدي عشرين ديدي قوة المحرم shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda ya dace da talatin ga watan septemba shekarar ta 2018 za mu tashi a babu gazuwa ta autas ko? na'am? akwai hadisi ɗaya? waƙalar laifi ko? fai muna cikin bayanin wato yakin hunain akwai hadisi ɗaya da ya saura mana ababin. yana da alaƙa da hadisin da ya gabata na abu qatada wa qala laytu inji imam bukhari rahimahullah ta'ala haddathani yahya bin sa'id an umar bin kasir ibn aflah an abi muhammad مولى أبي قتادة أن أبا قتادة lamba, لما كان يوم ne. نظرت إلى رجل من المسلمين يقاتل رجلا من المشركين يتنا أبو قتال اللي وانتن نجيع لمك كرمتا يتنا قوان متم تكم مشركي ينايا كوان متم تكم مسلمي وآخر من المشركين يقتله من ورائه ليقتله فأسرعت إلى الذي يقتله فرفع يده ليضربني يتي سيغا ونكما أتكن واتو su mushirkan yana bayan wancan ɗayan wa akharu minal mushrikina yaqtilu kalmar yaqtiluhu ana nufin wato yakhda'uhu yana yaudararsa ta baya yaudara irin ta yaƙi don ya kashe shi ni kuma sai na sauri na je na samu shi wannan na bayan da yake yaudarar zan kashe shi ne kuma fa'asra'su ilallabi ya ciluhu farfa yadahu liyadriba ne sai ya ɗaga hannunsa da takwabinsa zai sare ni ya dahu yadahu a qata'tuha ni kuma na sare hannunsa ne yanke hannun gaba daya da na sare shi thumma ni fa dammani damman shadidan hatta takhawwaftu sai ya kama ni ya rungume ni rungumewa mai tsanani har da na ji tsoron mutuwa a wannan riwayar sai ce takhawwaftu a wancan riwayar sai ce me na ji wato rihal maut ya ji tsoron mutuwa za ta iya damkansa kama shi saboda kamun da shi wannan mutumin ya yi mata ya ce ana cikin haka sun taraka fata hallala wadda fa'atuhu sun makatantuhu sai kawai sai ya kyale ya zare jikinsa daga jikina ni kuma sai na an gije shi kalmar taraka din nan mana ya bar matsi shi ɗin, dan ya damke shi ne kamar zai kashe shi daga baya shi ma da jini ya zo masa sai ya sake shi ya ce na an gije shi sai na kashe shi wani hazamar musulmi musulmi suka juya baya wani hazamtu ma'ahu nima na juya tare da su amma banda annabi da wanda suke tare da shi ana cikin wannan yanayi sai ga fa'iza bi umar bin khattab fi nasi sai ga umar ibn khattab wato yana cikin mutanen da ba su ya baya ba sai na ce shi ma sha'anun nasi me ya samu mutane ne na ga mutane ana ta juyawa sai umar yake amrullah al'amari na Allah ne hukuncin Allah ne haka kuma yau Allah ya ga dama gashi nan an zo an juya baya sun mataraja ja'an nasu sai ko mutane suka sake dawowa ashe tafiyar da suka yi ba sun gudu ne gaba ɗaya ba suka dawo wajen manzon Allah sallallahu da suka duba suka ga annabi sallallahu alaihi wasallama yana nan shi bai juya ba sai suka juyo to a lokacin ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man aqama bayyinatan ala qatilin qatalahu falahu salamu duk wanda ya zo da wata hujja akan wani wanda ya kashe to yana da salaf salaf kamar da na yi bayani kayan da yake tattare da shi shi wanda aka kashe na yaƙi abu ƙasa da ake cewa faƙuntu li altamisa bayyinatan ala qatli na tashi dan na je na nemo wata hujja da dalili akan wanda na kashe falam ara ahadan yashhadu li ban samu wani mutum da zai mun shaida ba ajiya mun karanta da ku yayi ta yi kuwa yana shela yana cewa jama'a wa mun shaida wa mun shaida fajalastu sai na zauna sun badali sannan sai ya bayyana gare ni fa zakartu amrahu da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na sake sabon tunani sai na ce kai bari na gaya annabi abin da ya faru ai na san bai zai karyata ni ba na ga wa annabi kaji kaji kaji kaji fa qala rajulun min junasa'ihi sai wani mutum cikin waɗanda suke zaune da shi annabi ɗin sallallahu alaihi wa sallama yana kusa yana jin abin da abu ƙasa da yake fada sai yake cewa silahu hadal ƙatil allazi yanturu indi ya manzan Allah kayan faɗan wannan wanda aka kashe shi makamansa kayan yaƙinsa da suke tare da shi ni na ɗebe su suna wajena fa arzihi ne ka yarda mun in cinye kayan na ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine Abubakar ya ce kalla shine ajiye a wancan riwayar ce cewa la halal amma nan kuma sai aka ce ce kalla wani duk bambancin masu riwaya ne da irin sigar da suke kawo kowace magana yanzu idan an gaya muku magana a nan gurin idan kuka tashi za ku isar da zancen sai ka kowa da sigar da zai kawo zancen amma ba wai don usulubin ko sigar wannan ta sha bamban da ta wancan yana nuna cewa wannan ya yi karya ba ne kalmomin da wancan zai yi amfani da shi na isar da saƙon ba lalle ne kai kuma su za ka yi amfani da shi na wajen isar da saƙon ba to shi ne za ga an kawo hadisi ɗaya amma sai ka ga kalmomin sun sha bamban sigar zancen ya sha bamban yanzu kun wannan hadisin a iri exactly irin na irin na jiyan ne to amma akwai ɗan bambancin kalmomi a ciki shi kenan sai abubakar ya ce a layi utsika a birin, min ƙuraish a layi shi ne ko yawwa layi usai birin min ƙuraishin wa ya da أسدا من أسود الله يقاتل عن الله ورسوله قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأداه إلي فاشتريت منه خرافا أو أنشى الرواية مخرفا ده أبدين قونا أكن ده خراف ده مخرفا فكان أول مال تأصلته في الإسلام أبو بكر يكت شواء آآ آه، آه. بذا أباشي ونن كاين ياجي na wannan mamaci da aka kashe ba wannan kafiri mushriki shine la yutihi din yani la yutihi min as salam kenan usayb wato min quraish wannan sifa ce da yake nuna kaskantar da shi wannan mutumin da ya ce wa annabi a yardan masa da kayan wannan kai ba kai ka kashe mutum ba kuma an ce wanda ya kashe ne zai ɗauki kayan jikinsa to shi abubakar ya ainihin amfani da wannan kalma ta usaibir wato kalma ce da suke nuna ajis da alhawan wato usaibir din wani nau'i ne na tsuntsu ɗan ƙaramin tsuntsu ya za a ɗauki wato wannan ganima ko wannan salam a ba wani tsuntsu a bar zaki kai ka haɗa tsuntsu da zaki mana kai tsuntsu ne mai kai wancan kuma zaki ne shine abin da yake nufi la yu'tihi usaybid min quraish wa yad'u asadan min usudillah amma ya bar zaki cikin zakukukan ubangiji a a bar zaki da ya jarunta a bawa wani tsuntsu kamar magana ce sayyidina abubakar ya gaya masa dan yana gani yayi abin da yake bai kamata ba yayi abin da yake bai kamata ba yace mutumin da yake abu kata da zaki ne cikin zafukukan ubangiji ya yi yaƙi saboda Allah saboda manzon Allah sallallahu alaihi salama a hana shi abinda annabi ya alƙawari wanda za a bayar kai a zo a ce yace sai manzan Allah ya tashi ya miƙe fa ilayya sai ya bani wannan kaya fashtaraitu minhu khirafan da muka koma gida na je na sayi wato gona na sai da kayan na sai a wato gona da shi khilaf wato ma ya sarrafa min samari wato gona da ake zuwa a noma ta a samu yayin itace ita ce khilaf yace kuma wannan ita ce dukiya ta farko da na fara juya ta a musulunci wannan yana nuna wato sabon annabi sallallahu alaihi wasallam su ma suna kula da juya dukiya da yin kasuwanci wannan shine karshen hadisin da ya kamata mu karanta shi jiya lokaci bai bar ba yau za mu shiga wani yakin kuma daban mai suna ghazwaci wato babu ghazwaci autas autas wani abin zarrin ghazwa bilwa badal alif sukun بفتح الهمزة وسكون الواو wa طاء yana هنا mana wato bayani ne na menene autas ne wani wadi ne wani kwari ne a gidaje ko a unguwannin wannan kabila ta hawazin hawazin da aka je yakin hunaini da su da aka yaki da su to akwai wani wuri a garinsu wani kwari a garinsu ne suna autas autas a nan ne su ɗin suka haɗu su hawazin da su da ƙabilar saqif suka yi cincirin da suka haɗu a wannan kware shi ne ake ce da shi wato autas daga nan kuma da suka haɗu sai suka rinkaya suka tafi hunain to me ya faru قال حدثنا محمد bin العلاء قال حدثنا أبو Abu Usama? An بن bin الله An Ab'i بردة An Ab'i Musa? رضي الله عنه Lamma لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس فلقي دريد بن الصمة فقتل دريد وهزم الله أصحابه قال أبو موسى وبعثني مع أبي عامر فرمي أبو عامر في ركبته رماه جشمي بسهم فأثبته في ركبته فانتهيت إليه فقلت يا عم من رماك فأشار إلى أبي موسى فقال ذاك قاتل الذي رماني فقصدت له فلهجته فلما رآني ولا فاتبعته وجعلت أقول له ألا تستحي ألا تستحي ألا تثبت فكف فاختلفنا ضربتين بالسيف فقتلته ثم قلت لأبي عامر قتل الله صاحبك قال فانزع هذا السهم فنزعته فنزع منه الماء ثم قال يا ابن أخي اقرأ النبي صلى الله أقرئ النبي صلى الله عليه وسلم وقل له استغفر لي واستخلفني أبو عامر على الناس فمكث يسيرا ثم مات فرجعت فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته على سرير مرمل وعليه فراش قد أثر رمال السرير بظهره وجنبيه فأخبرته بخبرنا وخبر أبي موسى أبي عامر عفوا وقال قل له استغفر لي فدعا بماء فتوضأ ثم رفع إليه فقال اللهم اغفر لأبيج أبي عامر ورأيت بياض إبطيه ثم قال اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من من خلقك من الناس فقلت ولي فاستغفر لي فقال اللهم اغفر لعبد الله ابن قيس ذنبه وادخله يوم القيامة مدخلا كريما قال أبو بردة إهداهما لأبي عامر والأخرى لأبي موسى وأن الرواية محمد بن الألاء أبو كريب الحمداني متم كوفني شيني مالهم بخاري أنا sai kuma daga abu usama shine Hamadu bin usama daga buraid ibn abdullah daga kakansa abu burda jika ne yake riwaya daga kakansa mai suna abu burda daga abi musa abi musa al'ashari shine abdullahi bin qais abi musa al'ashari abdullahi bin qais yace lamma faraga annabi sallallahu alaihi sallama yayin da manzan Allah ya kammala ne faraga da ya gama yakin Hunain min Hunainin an je yakin Hunain an gama an dawo ba'asa aba amir ala ila awtar sai ya aika wani mutum mai suna abu amir shine ubayd ibn sulaim ibn hadar al-ash'ari wannan mutumin kawun afwan baffan abu musa al'ashari ne ya tura shi ya zamanto shi ne kwamanda ala ila autos kwamandan wata runduna ya ce ya jagorance su su tafi wannan guri na autos da muke magana to me za su je su je su nemo waɗanda suka gudu wato cikin hawazin a ranar da aka je yaƙin hunain akwai waɗanda kafiran da suka yi ta'adi suka yi barna suka gudu suka je wannan kwari na auta suka ɓoya suka kama hanya suka tafi shi wannan baffan abu musal ashari ɗin kenan abu shi suna zuwa sai suka haɗu da wani mutum mai suna duraid ibn simma duraidu ibn simma aljishami ana zuwa da duraid sai aka kashe wannan mutumi mai suna duraid ana zuwa dukan farko shi kan yau aka kashe shi rabi'a ibn rafi ibn wahban ibn salabatar sulami shi ya kashe shi kamar yadda malaman sira suka fada wasu kuma suka ce a Zubairu ibn al-awwam ne ya kashe wannan durayt din kamar yadda yazo a riwayar imam al-bazzar da isnadi ingantacce Hassan. wa hazama Allahu ashabahu kuma duk abokanan durayt sauran kafiran duk su ma Allah ya karya su suka gudu inda an kashe mutumin su sai suka gudu abu musal ash'ari sai ya ce wa ba asani ma'a abi amir manzan Allah ya aika ni tare da abi amir babbansa kenan ko kamar yadda muka faɗa babban shi ne shi ne ubai ya ce mu tafi mu je mu tarar da waɗanda suka je suka gudu suka ɓuya a wannan wuri ne har yanzu a wukas muna cikin tafiya sai ga harbi sai ga kibiya farumiya abu amir fi rukubatihi kawai sai aka harbi abu amir a gwiwarsa daman yana daga cikin makasa inda suke wa mutum illa in za su harbe shi sai su sai ta gwiwarsa saboda gwiwa a ita ce maɗaukar ƙafa idan aka daki mutum ko a gwiwowinsa ne da zai iya tafiya ba yasa za ga ko horo ne ake wa mutum ce ga ana yi masa ta gwiwa ana dukansa ana illata shi wallahi ce ga harbi bai tsaya ko ina ba sai a gwiwar wannan mutumin abu amir abu wato wanda suke tafi da abu musa kenan waye jefe shi wannan jushani shi ne ya harbe shi shi ya fito shi kawai sai ya harbe shi bisaflin fa asbatahu da ya harbe shi wannan kibiya sai ta riƙe gwiwar ta kame tana cikin gwiwar subhanallah fa asbatahu fi rukbatihi abu musa ya ce sai na je na same shi fanta fantahaitu ilaihi sai na je gurin shi wannan abu amir sai na ce da shi ya amri ya kai bafana marra maka wa ya harbe ka da wannan fa'ashara ila abu musa sai nuni zuwa ga abu musa abinda ake nufi wannan iltifat ake ce da shi Ma'ana sai ya nuna wa abu musa ya ce wancan shi ne ya harbe ni ya nuna wani faƙala za ka ƙatilin da ya rama ne ya ce kaga wancan ma'ana ya nuna wa abu musa al'ashari ya ce ga can wanda ya harbe ni na gan shi ga yi can a cikin kafaran abu musa al'ashari yace fa qasattu lahu falahiktuhu na nufaci shi shi wannan mutumin da ya harbi wannan sahabi bafana na riske shi falamma ra'ani walla yana gani na sai juya da gudu walla bi ma'ana adbara walla mudbiran wa lam yu'aqib ya juya baya fattaba'tuhu sai na bi shi kalmar ittaba'atuhu daga tabi'a ne sai na bi shi abu musan nan ba mutum mai gaskiya ba tsoro Ya ce na bi wannan mutumin a kulu lahu sai ne ce da shi yana gudu ina bin sa yace ala yi kai baka jin kunya ya zaro yaki kana gudu matsoraci kawai kai baka jin kunya ka tsaya mana kaga fa faɗa ba za a yi amma yana gaya masa wai ya tsaya ai mutane da jarumai ne wallahi kuma zai iya yiwuwa fa ko ya kashe abu musan ne ko abu musan ya kashe shi amma da gudu yake bin sa wannan yana nuna cewa sahabbai suna yin training suna motsawa don in abun gudu ya kama suna yin gudu sai ka gwada kanka ka gani a yanzu yadda kake kana iya yin gudu in abin gudu ya kama kana iya gudu to ko ba kai gudu don Allah ba ma kai gudu don tseratar da kanka don zai iya yiwa wani yanayi ya kama ta ko ba ka bane ba zai iya yiwa wani yanayi ya kama mutum ka shiga wani yanayi da za ka buƙaci dole kai gudu ko a kama ka a sace ka ka kubuta za ka tsaya kana lallabawa ne ai ba za ka yi <laughs> ko gobara ko yan ta'adda ko yan fashi ko wani abu da na rayuwa zai iya yi wa ko ba ka bane ba na gaya muku labarin mutumin da aka kama shi ba ya samu ya subutu yana ba da labari ya ce yini da kwana ya yana gudu to ya ga mutuwa ya ga an kakashe mutane a gabansa kuma ana cewa za a kashe shi lokaci kaza ya samu ya balle a cikin dajin Allah bai san inda yake tafiya ba kawai ko ina ma dai ya tafi da ya dai bar gurin ya yi ni tun da safe gudu yake yi ya kuma daɗa kwana yana gudu sai washe gari Allah ya bayyana masa ya gan shi akan hanya kowace hanya ma dai shi ne yanzu ya ga hanya ya ga kwalta to ya samu tsira kuma abin da yake tabbata shine duk mutumin da baya motsa jikinsa sai wani abu na wahala ya kama shi a take ko yayi wani gudu to da ƙarshe idan ya tsaya mutuwa yake saboda me wato numfashinsa ne zai ɗauke saboda jikin bai saba ba ainihin wato zuciyar ba ta iya ɗaukan wannan stress din ba ina ba ta kuna fahimta shi sa in ka zo ka gwada in ka zo kana gudu kana exercise kana gudu kana gudu za ka kana numfashi kana numfashi kamar numfashin ka zai dauke to kana kana sabarwa zuciyar ne tana da budewa tana da budewa jikin yana da dauka gobe idan ka zo sai ka ga za ka iya ƙara sama da wannan amma yanzu wanda bai taɓa yin gudu ba wani abun gudu ya kama shi daga nan zuwa kofar mata ko daga nan zuwa kofar ruwa in ba sa'a ba ya takure jikin nasa ya gudun amma yana tsayawa sai ya mutu saboda mai zuciyar ba za ta iya amsan wannan numfashin ta je ta dawo ta je ta dawo ba to motsa jiki yana da amfani ko yaya aikin wahala yana da amfani ka ɗauka ka ajiye ka hau ka sauka yin gumin nan ka ga mutum yana gumi yana zubar da gumi saboda ya yi tafiya da ƙafa ko ya ɗauki wani wannan yana da amfani sosai kuma mun sha faɗa muna bayani shi gumi idan ka ga yana fita a jikin mutum saboda stress da wahala da ya yi alheri ne saboda kitse ne ake ƙonewa a jikinka cholesterol ne wani mai ne mai kashe mutane kitsen ko man cholesterol shi ne yake yawa a jikin mutum saboda abincin da muke ci mu ci wancan mu ci wancan mu ci wancan muna ta yin kiba muna ganin a ƙoshe muke muna ta tara teɓa to kitse ne yake ta kwanciya kamar yadda kaga bujimi an ɗaure shi zagan shi da kitse saboda ya ci ya ƙoshi to wannan shi ne yake tafiya ya har zuciyar mutum sai ya rufe ta har zuciya sai ga mutum ya samu matsala ta ciwon zuciya ko ciwon numfashinsa baya iya sai a ce sai an je yi kitse ne ya lullube zuciyarka sai an je an sa wata na'ura an kone kitsen an kone shi to amma kafin ka kai wannan me yake kone shi yawan motsa jiki in dai kana motsawa to kitsen nan yana narkewa ne kana gumi yana fita kana gumi yana fita yasa in ka motsa jikin kai gumi kai wanka sai ka ji jikinka daɗi da sauran ƙarfi a jikinka amma in kitse ya ma yawa a jikinka to kullum ka ce za ta fi taruwa a jikinka a ga mutum da ƙyar yake tashi da ƙyar yake zama saboda kitse ya masa yawa daidai yake da kazar gidan gona ta ci ta ƙoshi ta yi kitse sai ka ga wata ko tafiya ba ta iya yi saboda ta ƙoshi ba abin da suke bukata sai dai a yanka ta a cinye to wannan yanzu kaga inda ba dan ya shirya ba ya motsa ba zai iya bin wannan mutumin da gudu ba zai iya barsa da gudu ba yanzu wani daga gidansa mu zuwa kasuwa wallahi ba zai iya zuwa ba sai da mota daga gidansa zuwa zuwa unguwa kaza nan kusa ba zai iya ba makabarta daga nan zuwa kaza wallahi in yi zaga da nishi zai karisa dan tafiya karama me yasa saboda wannan din majirar nafas din wajen numfashin a toshe yake da kitse dan abu kadan zai bene in ya hauye sauka sai ya huta saboda baya motsa jiki to motsa jiki alheri ne jama'a kar mutum ya yadda ya zauna ya kashe kansa a gida da yawa likitoci na duniya an yi bincike aka ce waɗanda suka fi kowa saurin mutuwa da wuri su ne waɗanda suke da ƙiba kuma ba sa motsa jiki masu nauyin jiki galiban su ne in cuta ta kama wasu mata musu kama wasa to kuma duk wanda za ka ga yana da yawan motsi za ga bai da yawan cuta a jikin shi saboda bai ma dai dai tara kitse da nauyi a jikinsa ba ballantana cuta ta illata shi amma mu yanzu gani muke burgewa ne mutum ya zo ya ta baka kana wani kiba kana ta wani kumbura kana ta abin nan ana gani masha Allah a koshe kake da ciwo ya kama ka kuma duka ɗaya zai maka wallahi shi sa ku lura ku lura da yan bal da wahala kaga dan bal ya kwanta jinya ba lafiya ba wai ba sa cuta ba amma da wahala kuma ka lura da ko mai aikin gini ko lebura wanda yake aikin karfi yake aikin wahala kullum yana gumi da wahala kaga ya kwanta a gida wai an je ana gaishe shi saboda mai duk kwayoyin cututtukan yana kone su kullum haka Allah ya yi mu ya kaddara mana dole sai mun motsa wannan motsin shine zai taimaka makama ka samu lafiya kwanan nan nake karanta wani research da aka yi a duniya wani wata bayar Allah ce yi wannan research din akan motsa jiki ne cewa an yi ittifaki babu wani maganin da ya kai motsa jiki amfani a jikin ɗan adam babu wata kwaya babu ita motsa jiki yana baka lafiyar da za ka wadatu ma da shan magani akwai state inda za ka bi motsa jikin shine magani kuma a tambayi likitoci za su faɗa duk da cewa cewa likitocin suna cewa a motsa jikin amma su ma ba sa motsawa amma wallahi yana da amfani kuma ku daɗa lura shi sa za ga yaro yawanci ya fi babba lafiya saboda yaro yana guje-guje ya tafi ya yi kwallo ya hau ya dawo ya yi gudu shi sa ake son yara in suna wannan guje-gujen a basu lafiya yake kara musu farar su yi gudu su je su je su dawo su je su dawo dinnan wannan wasannin su yana taimaka musu yana kara musu wato lafiya amma duk wanda zai zauna a gida ya ci ya sha ya ci ya sha ka ci ka sha ka koci ka sha maiko ka sha zaki ka kunna AC kullum kana yaudarar kanka ne kana yaudarar kanka ne to da Allah mu yi mu rinka amfanuwa da irin waɗannan abubuwan kada mu zo yi mu yi karatu kawai muna ɗaukar tarihin kawai a ya kamata mu gane yanzu wannan ya tabin wannan da gudu to ya aka yi tabinsa da gudu ashe ya iya gudu ashe lafiya ne to ko baka yi gudun ba ne ya zama kana iya tafiyar kafa kuma sun faɗa cewa mai tafiyar kafa ya je wannan ya fi lafiya yanzu daga kasuwar ka wani lokacin za ka iya cewa yara su taho da mota da kafa za ka taho me a ciki lafiya kalau wata ranka ce kai masallacin juma'a nan ba za ka je da mota ba da abin da kafa za ka tafi ka taka to sai ga kana samun lafiya da ƙarfin jiki cuta idan ta lafke mutum ta kusa ta kai shi kabari ya kusa mutuwa daga ƙarshe mai rikici shi suke cewa ya zai ta motsa jiki kullum da wannan motsa jikin kuma shi ne zai samu lafiyar da ƙwayoyi in yi kwanta a gida yana shan ƙwayoyi da zai same zuwa in haka ne ba sai a ce zai ta shan magani ba kare motsa amma motsawa ake ce mace mai ciki ba ta kusa haihuwa sai a ce wai in tana so ta samu sokin haihuwa ta rinka exercise sai ka ga da magariba mata ko an titin zagar su magariba tana yi sai ga mata niki niki niki ta je tal'udu ta dawo ta je ta dawo saboda me sai ta motsa jiki haihuwar ta fi samun sauki in tana motsa jiki kaga ashe mata ma a ninke mai su a gida ma suna ta haɓaka shi ma akwai haɗari musamman waɗanda ba sa aiki ba ta wanke-wanke ba ta wanki ba ta komai ba ta shara kurin sai ka ce rago an ɗaure ta kawai sai ciyar da ita ake wallahi ba daidai ba ne na san mata ba sa son wannan karatun amma wallahi ba daidai ba ne kar mutum ya dai bar iyalinsa ba ta wani aiki a wanke man ɗaki yi shara ko akwai masu aiki ta rinƙa yin wani abu saboda duk ranar da ciwo ya kamata, aljihunka zai gaya maka dan anguwa ne za a je ba za a je da mota ba ku taka ku je da kafa ku je ku dawo menene aibu ne don sun taka da kafa amma bini bini mota kunna AC gida kunna AC wane ne kullun cikin sanyi da jin daɗi zaki da maiƙo a a Allah sa ku mun gani ko yawwa yawwa ni ma da nake muku karatun nan dusa ce sai na motsa jiki baya ƙasa da kwana uku kaka gani nan ka dauka wani banza banza nake in wallahi na sha fada a karatu duk wanda tsautsayi ya sa muka hadu da shi a titin nan zai gane kuransa wallahi Allah nake ga mu Allah wani bal din nan da kake gani da wani waye tsalle tsalle in ka gani zaka sha mamaki kar ku dauka ina ta karatu ne bana ina ni ina da kayan gudu ina da takalmin in ka gani ma zaka dauka wani yaro ne matashi sau da yawa mun haɗu da mace ka shi ya malin yaro ne kai nace to da tsoho ne dan ka gani da babbar riga kuma abin nan fita nake sosai yaushe za ka zo ka kashe kanka a gida da zai yi ba so musamman saurayi abin tausayi yaro matashi ka wai baya motsa jiki dan bal din nan da ake fita da yamma ka fita dan motsa jiki halal ne ba haram bane sai dariya kana kana yi ne kai sai eh, kana yi sai kiran sallah kawai ah, wallahi na a rinka motsawa Allah mu rinka motsawa yana da amfani tawwa yana da amfani Allah ya mana afuwa to shine yace na bi shi da gudu nace kai baka jin kunya ne ba za ka tsaya ba ala tasbut kai baka tabbata in an zo fada ba za ka iya tsayawa ba ai matso da shi shi yake gudu an zo yaki ka tsaya mana in ka isa wallahi wannan mutumin kawai shi ma sai zuciya ta kama shi kafirin kawai sai yake bari ya tsaya su buga fakaffa kaushe ya tsaya daina gudun abu musa ya ce faktalafna darbacaini bisaifi muka yi duro shi ne faktalafna ya sare ni guda biyu ni ma na sare shi guda biyu amma tsaron da na wasa ya fi nawa mana tsaron da na wasa ya fi tsaron da ya mun ni na ci sa'a na same shi a makasa fakataltuhu take na kashe shi na ji wani karatu nan, yanzu yanzu fa yana magana kaga da ya sani da ya ƙara gaba <laughs> amma shi jarumi ne shi ma yana ganin abun kunya ne don me zai gudu a shekwanan sa ne ya ƙare fa qataltuhu sai na kashe shi thumma qultu li abi amir sai na dawo na ce wa bafa na abu amir qatalallahu sahibaka mutumin kafa Allah ya kashe shi ka duba malam shi ya kashe shi fa amma sai ce ni qatalallahu sahibaka lallai lalle mutumin ka Allah ya kashe shi kaga bai ce na kashe shi ba dan ma ya mayar da me ya mayar da wannan aikin Allah ne ya yi shi kamar kai ne kai wani abu ce ai Allah ya yi maka wani yanzu ce alhaji na gode kai min kaza ce ba komai Allah ne ya maka rabanka ne Allah ne ya baka ba ni na baka ba ni kawai wakili ne wannan akwai tawadu akwai kankan da kai a cikin shi yace to qatal sahibaka ka san abun mamaki tun da ya harbe shi fa wannan kibiyar tana jikin tana kafarsa bai zare ta ba shi sa ya ce fa ba ta rukubatayhi ya rike kibiyar malamai suke cewa yana daga cikin wato hikimomi da ake yi idan aka harbi mutum kamar da irin kibiya din idan ba shi da wato wanda zai ba shi first aid taimakon gaggawa to kar ya gaggawan cire wannan abin da aka harbe shi dan zai jini zai yi ta zuba kuma ba wanda zai taimaka mai amma da aka harbe shi sai ya rike kibiyar tana cikin jikinsa kuma ya hana jini ya fito ya zauna ya jira har sai da abu musa ya je kashe wancan ya dawo shine sai ce ya ce da shi fanza hadar saham zare mun wannan kibiyar da aka harbe ni fa na za'atuhu sai na zare masa malam ka kwatanta zafin a harbe ka ne yanzu nan da mashi da kibiya a nan gurin a zo wajen cire shi ka san yadda kibiya take tana da tsini kuma tana da wani kunnuwa ta yadda in an zo ja wuta dole sai ta taho da nama barna ne take a shiga ta yi barna to wani lokacin shigar ma zafinsa bai kai zare ta ba ya ce zare mun shi ya ce na zo na zare masa shi subhanallah fanaza minhu alma maimakon jini ya zubo ka zubo wata karama da Allah yi maimakon jini ya zubo da na zare sai ga ruwa yana fitowa ta wuri Allahu akbar fanaza minhu alma ruwa sai ke zubowa amma fa ya illata shi duk da haka dan da ƙarshe mutuwa yake yi hadisin yana nuna mutuwa yake to shine shi shi Abu Amir wanda aka harban sai yake cewa Abu Musa yabna akhi ikra'in nabiya sallallahu alaihi wasallama ya kai dan uwana ka je ka ce ina gaida manzon Allah ka ce masallaci da shi assalamu alaikum zai yi sallama da shi kenan saboda yana tunanin wannan harbin da aka yi masa ba lalle bane ya kai labari ka je ka ka ce ina gaida manzan Allah yi mai sallama a maimako na fa qul lahu astaghfir ka je ka ce masa da Allah ya nema mun gafara a wajen Allah dan ina tsammanin ba zan tashi ba subhanallah abu musa ya ce واستخلفني أبو عامر على الناس a lokacin abu amir ya ce mun ni yanzu na zama ni ne shugaba ni ne amir shi ne istakhlafa ne yasa na zama amiri na zama shugaba alan in shugabanci mutane in hau kujerarsa kenan kaga ciwon yayi tsananin kuma shi da kansa yana ganin cewa ba lalle bane ya kai labari fa makasa ko fa makusa yasiran sai ya dan zauna bai dade ba yayi kwanaki kadan yayi shine makusa ya yasiran summa mata kauce ya mutu ciwa shi abu amir Allah ya dauki ransa ya mutu Allahu akbar haka abu musa ya ci gaba da yakin nan har sai da Allah ya bude masa tunda ai aika su ne ko an aika su yaki da aka yi ci gaba mutuwar dan uwan nasa bafansa bai sa ya daina yi ba tunda yanzu ya zama shine komanda shine amir ya ci gaba da yakar waɗannan mutane har sai da Allah ya bashi nasara ya bashi bude فرجعت فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته abu musa al'ashari ya ce sai na dawo na zo na tarar da manzon Allah a gidansa ma'ana lokacin da na dawo yana gida sai ya yi bayanin da ya zo ya same shi a gidan da wani irin yanayi ya tarar da shi ala saririn murmani sai na tarar da annabi sallallahu alaihi wasallam yana kan wani gado murman wato gadon da aka aka saƙa shi da igiya igiyoyi ne aka samu aka ɗaura aka ɗaura aka ɗaura aka ɗaura aka ɗaura aka ɗaura aka ɗaura aka ya aka shi ne gadan annabi Allahu akbar an gane an gane kamar yanzu ka samu itace anan itace anan nan ice nan ice ko eh yawa a ƙarƙashin irin trailer ɗin da za ga suna yi sai a sa igiyoyi igiyoyi igiyoyi igiyoyi saboda babu halin katifa to shine gadon annabi murmalin wanda aka saka shi da igiya sai aka ɗan yi shimfiɗa a kai a kai annabi yake kwanciya ilahi al'alami. ya rab Allah ka rufa mana asiri shi yasa kullum mun ga irin wannan sai mu gode wa Allah yanzu anan a masallacin nan karau kacaf to inda ba yara kanana ba da wahala a samu wanda bai da katifa lafiyayya ta kwanciya mai kyau wanda mutum zai bacci mai kyau ya shiga mayafi ba a saba daman ma kwanciya a ƙasa ba ko mutum bai zai ma yadda ya wannan ba to kaga wannan ni'ima ce Allah ya ba mu ko amma annabinsa wanda ya fi kowa mafificin halitta shi kuma ga abin da ya bar masa gadon igiya a wata riwayar aka ce katifarsa leda ce ko wani mazubi ne aka samu aka zuba ciyawa a ciki ciyawa dai da ka sani hashish aka ɗebo ciyawa ina irin katifan nan tamu ta gargajiya ta da gadon bunu ake cewa komi ake ciccusa wannan ciyawa to ita ce shimfida annabi sallallahu alaihi wasallam yace haka na ganshi wa alaihi firash an yi shimfida akan wannan gado na igiya kad asara rimanu sariri bi zahrihi ainihin wato gadan abinda aka yi gadan da shi ya yi tasiri a gadon bayan annabi mana ga alamar yanzu ka kwanta a tabarma tsorata in ka dade ka tashi ba za ga alamar tabarma a jikinka ba to shi ma haka ga alamar kwanciyar da ya yi tasiri a jikinsa shi ba ba wannan labarin yake so ya ba mu ba yana gaya mana yadda ya tarar da annabi ne mu kuma yanzu mun samu riba mun gane yaya annabi yake rayuwa ya yi haƙuri da rayuwa da akwai ko babu wajen bai da ɓangarorinsa gadon bayansa ga alamar wannan gado ɓangarorinsa duk ga alamar wannan tasirantuwa da ya kwanciya akan wannan gadon fa bai kabari na sai na ba shi labari da labarin abin da ya faru akan mu wa kabar abu amir da saƙon da abu amir ya gaya mun yace in ce da shi yana gaishe shi kuma ya neman masa gafara a wajen Allah wa ƙala ƙullahu istaghfirli shine ka ce na ce ya neman mun kawai sai manzon Allah ya ce fada'a bima'in sai annabi ya ce a kawo masa ruwa fatawadda sai yayi alwala zai addu'a ce wannan yake nuna wani lokacin shari'a ne in mutum zai yi addu'a yayi alwala ba ana yin alwala ne sai za a yi sallah kawai ba don ka nuna wa Allah muhimmancin abin da kake so ka roƙe shi to sai kai alwala ka daga hannunka sama sun marafa a yadaihi annabi ya daga hannunsa sama yana cewa Allahumma kfir li ubaid abi amir ya Allah ka gafarta wa wannan sahabi nawa da shahada ubaid abi amir abu musa ya ce wa ra'aitu bayan za'ir wallahi sai da na ga hasken samatar annabi sallallahu alaihi wasallam tsaba daga hannu sama ya daga yana addu'a to wannan yake nuna mana yana daga cikin ba ni sunan shi ladabi na yin addu'a mutum ya daga hannunsa sama ka fahimta saman nan da ka daga kana cewa a baka ne Allah kake roƙa ya baka ya baka ya baka yana cikin ladabin addu'a riwaya hadisi ya zo Allah yana faɗa wa annabi cewa Allahu yastahi Allah yana jin kunyar irin jin kunyar da ta dace da shi bawansa ya ɗaga hannu sama yana roƙonsa kafin ya sauke hannun nan Allah bai karɓi abin da ya roƙa ba ka ji mana kuma annabi ya ce duk mutumin da zai yi addu'a ya daga hannu sama yana ya rab ya rab ya rab yace ya rabbi ya rabbi ya rabbi guda uku ce Allah yana jin kunyar ya kiraye shi sau ukun nan ya sauki hannunsa bai amsa ba Allah zai ce mai kake so ba wani abinda ake so a karan kalla ka bi ka'ida ka bi doka ka bi hanyar da in ka roƙa ɗin zai karba don ita addu'ar tana da sharaɗi da ƙa'ida ba hannu ka ɗaga sama ba ko tashi kake ka je sama ka dawo saboda ɗafa ɗaga hannu idan kana cin haram su Allah zai karwa addu'a kowa. ka gani wannan in an faɗi wata falala a kan to kuma sai ka gane yaya za ka yi kacci falalan misali akwai wata hanya da ake bi gwamnati ta bayar da rancen kuɗi za ka iya samun kuɗi na kasuwanci miliyan hamsin miliyan kaza amma akwai ƙa'idoji da dokoki duk wanda ya cika wannan ƙa'idoji da dokoki zai samu wannan kuɗin ka yi kaza ka zo da takardar kaza ya zama kana da kaza ka cike fom kaza ka yi shekara kaza ka kawo proposal na kasuwancinka misalai da kaza da kaza da duk sai ka cika wannan documents din a zo a yi interview a duba ka cancanta sai a sake maka kuɗi a nan duniya ma in ka nemi abu baka cika sharaɗi ba ba ka samu ina ga wajen Allah kar a ɗauka kayan wajen ubangiji kayan banza ne akwai dokoki shi ma in ka cika kaza in ka yi kaza za ka samu saboda kar a faɗi irin wannan mutum ya ga kowa da kowa yana ciki to sai ka duba kuma yaya ka'idojin ka cika ko baka cika ba annabi ya daga hannu sama ya ce ya ubangiji ka gafartawa abi amir abu musa ya ce wallahi ce da daga hasken hamata annabi saboda addu'a ya ce allahumma ja'alhu yawmal qiyamati fawqa kathirin min khalqika min an ya allah ka sa wannan bawa naka ranar tashi alkiyama ya zama yana sama da da yawa daga cikin halittarka yana cikin addu'a da ka yi ka roƙi a kiyamar ma Allah ya daga kai ya ka cikin manya a aljanna ma fa akwai manya warai kuwa wani ya fi wani a to wanda ya fi ka tsoron Allah ya fi ka takawa ya fi ka wahala da ibada da bautawa Allah da kamewa ya fi ka haƙurin bin Allah ba dole a kiyama ya fi ka ba A ai ba ana nuna shaharar duniya wanda ya fi kowa girma a duniya shi ne kowa a lahira ba wataƙila yaron gidanka wallahi sai aljanna su tafi daka wataƙila ɗanka sai zama yana aljanna sama kai kana ƙasa da shi duk dai an shiga aljanna amma wallahi ya fi ka saboda ya fi ka kusanci da Allah to shine annabi yace waje alhu fawqa kathirin min khalqika ubangiji ka sanya shi a sama sama da yawa daga cikin halittanka minan nas cikin mutane Allahu akbar fa qultu Abu Musa da yaga addu'an nan ta yi yawa fa sai ce ya manzo Allah ni ma a dan sa da ni Allah <laughs> yayi da bara ai malam an kawo sako ana na abu na ai kai wata a dan zakura maka yace wali ni ma haddani ya annabi saboda yana tsaye yana ganin annabi yana wannan addu'ar kuma annabi wannan mutumin shi kadai yake ta kira yace wali fastaghfirli ni din ma da ya manzo Allah a taimaka mun ayi da mu. sai manzo Allah ya take sai ce Allahumma firli Abdullahi bin Qais zambahu ya Allah Abdullahi bin Qais shine Abu Musa al-Ash'ari din alkunyar su ce Abu Musa ya Allah ka gafarta wa Abdullahi ibn Qais zunubansa وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما يا الله يا أنت شيء كما كشجر شيء تقوفا تقوفا تقوفا من كرم شيء دبر قوفا قوفا جدا الجنة قوفا منيا الله أكبر kaga ai shi ma ya shiga wannan annabi ne fa ya daga hannu ya roƙan masa Allah yanzu ne yana aljanna ko ba aljanna Abu Amir yana aljanna ko ba aljanna to waɗannan mutanen dukkan su kafirai ne a wajen yan shi'a in yan shi'a sun tashi su kafir za su ke to don ka gane bambancin addinin musulunci da shi'a gaba ce mai kyau da ya kamata ka fahimta yawwa duk yanzu ka kasa kirki a sun samu rahama sun samu jin kai saboda annabi ya musu addu'a to su kuma kafirta suke su a wajensu kafirai ne to kaga ba mu da haɗi gaskiya ba mu da daidaito shi a dai ba ta yi ba ya ce Allah ka shigar da shi shiga babba abu burda amir kenan yake cewa ihdahuma li abi amir addu'o'i ne guda biyu annabi ya yi su ɗaya ga abu amir wal ukra li abi musa daya kuma ga abi musa ya Allah mu ma ka sa mu cikin wannan rahama wannan addu'a da annabi ya Allah mu ma ka tsoma mu a ciki ya Allah ka sa mu muna cikin ma samun rahama da jin kai ka ba mu rayuwa mai kyau ka sa mu gama da duniya lafiya ka raba mu da kaskanci da tozarka da wulakanta ka sa mu fi karfin abin da za mu ci mu fi karfin abin da za mu sha Allah ka ba mu ikon ɗaukan nauyin rayuwarmu da iyalanmu ya Allah duk alheri da za ka ba wa bayan ka ka samu na cikin duk sharri da za ka hukunta Allah ka nisanta mu a ciki Allah ka sanya mana ka da ƙaunarka da bauta maka karma da son zuciya da ruɗi na duniya da shaidan Allah ka ji kanmu ka ji iyayenmu ka ji magabatanmu ka sa aljanna ce makomar mu ya Allah in za ka ɗauki ranmu ka ɗauki ranmu cikin sauƙi in za ka ɗauki ranmu ka ɗauki ranmu muna masu imani ka ba mu sa'ad tafiya lahira ka sa mu je a daidai ka sa mu je a sa'a kuma ka tsare zuri'ar mu da iyalan mu bayan mun mutu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh